الحمد لله خالق الإنسان ومليه البيان ومبدل القرآن هداية ونورا للإنسان والجن وإذ صرفنا إليك نفرا من القرآن فلما قالوا قضي إلى والصلاة والسلام على خير رسول من بني محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه الفصاحة والبيان وشدد به بلاغة قاطعة ومدت عليه الفصاحة وواقعة الذي وكاه قومه فأسموه بصالح العليم وذكاه ربه سبحانه وتعالى وقال قولا كريما وإنك لعلى خلق المنزل عليك فإذا قرأت فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan godiya da yabo da yana sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne a kan yadda su magabata ko daga sahabbai a waɗanda biyu ba su wa mahimmanci da suke ba wa sallah da kuma ɗaukakar da suke ɗauka da ita a wani sallah wanda wannan malami ya iya ƙoƙari ya yi a wurin haikaito tarihi na sahabbai da tarihi na ta tabi'ina da sauran da suka duba su kyauta ya labarai waɗanda idan ka ji su dole ka kuma kanka kai mai kana ibada za ka ɗauki cewa lallai kai ba ibada su kai kai ba ka ba kuma aiki ba na kuma Allah da ke rubu tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshe ne abin da za ku faɗa ne dai Allah ka wani nasi wanda kuma za mu yi annabi a cikin sa ya Allah ka fara ah, ba ta dogo wata mukaddama ba insha Allah za ku fara kafin littafin wanda kafin shiga cikin littafin akwai wata mukaddama da malam ya bada wanda ya sanya mai suna manzilatu salati inda salafi ma'ana girman da daraja da magabata suka yi wa sallah wannan shine abu na farko da malam ahmad mustapha qawi ya fara gabatarwa cikin wannan littafin sanin mai girma mai daraja na salatu salihin wa isos al'abidin bala ya ce manzilatu salati inda salaf girma da daraja wa'anda ko wanda magabata na gari suke bai wa sanda bala ya ce da kwada a rafa sarfin salih ridwanin mawai alayhi kimata sala lallai magabata na gari tun daga sahabbai har waɗanda suka biyo bayan sa da tuntawa sun san kimar sallah da girman da ke da sallah wa manzilatiha min addini sannan da kuma bagiranta a cikin addini فقد أخبر الله فقد أخبر تعالى بما أداه للقائمين بها malam ce Allah mai girma da waka ya fara labarin abinda Allah ya tanada ga waɗanda suke tsaye da sallah idan ka ce su ne masu tsaye da sallah ba masu yin sallah ba masu tsaye da sallah abinda ake ce tsaye da sallah shine yin sallah cikin lokacinta sannan kuma yin sallah ta safe ta rana ta yamma ta dare guda biyu bai cikin tsaye da sallah yin sallah a lokacin da ga damar yin ta abu da ake ce ba tsaye sallah sallah shine yin sallah cikin lokacin ta shi ne ce yace Allah ya bada labarin irin tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya yi masu tsaye da sallah min jazilis tawabi na daga girman nar da Allah ya musu alƙawari wa qala Allah mai girma da kuka ke cewa walladhina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarjun firdausa hum fiha khalidun Allah mai girma da kuka ke cewa su dai waɗanda ake cewa mummunai su ne waɗanda والذين إذا والذين هم على صلاتهم يحافظون su ne waɗanda suke kiyaye wa kan sallar su suke kiyaye sallar ma'ana sallar azhar a lokacinta suke kiyaye sallar asr a lokacinta suke kiyaye sallar magarba a lokacinta suke kiyaye sallar isha'i a lokacinta sannan suke kiyaye sallar asuba a lokacinta ulaika humul warithun Allah mai girma ga ce waɗannan su ne masu yin gado alladhina yarithuna al-firdausa sune wanda suke gano aljannar firdausi kun fiya khalidun sannan kuma suna masu tabbatuwa a cikin ta da Allah sana ke cewa ka humul warithun waɗannan su ne masu yin gado gadon da suke yi su mummunai masu ɗaya da sallah shi ne da Allah su wata ya halarci kowane ɗan adam a kowane adam a hannunsa akwai mukullai ko mukullai guda biyu ko in ce ki guda biyu a hannun ɗan adam duk ɗan adam musulminmu da kafiranmu a kowane mutum akwai mukullin aljanna a hannunsa a akwai mukullin wuta a hannunsa ma'ana yana da gida a aljanna yana da rabonsa a aljanna yana da rabo a wuta idan ka zo duniya ayyukan da ka aikata su za su tabbatar maka shigar ka aljanna ko shigar ka wuta idan kana musulmi ko ko idan kana dan adam Allah ya halice ka zo duniya sai ka furce ma Allah sai Allah ya tabbatar da kai a cikin wutarsa to a cikin aljannar kenan akwai gidajen da waɗanda ba su da su dole duk an adam yana da gidaje guda biyu na wata ko na aljanna waɗanda suka tabbatar da gadon su na shiga wuta idan suka shiga wuta ba masu fitowa ba ne za su dawo a cikin wutar to kenan akwai safaya gidaje a cikin aljanna to waɗannan safai gidaje idan 'yan aljanna suka shiga cikin aljanna su to Allah ta'ala zai ɗauki masu tsayi da sallah waɗannan gidajen da suka zama safaya an sanya masu a cikin wutar jahannama Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke su ya baiwa masu tsayi da sallah shine Allah ke cewa ulaika hul warithun waɗannan su ne masu yin gado ma'ana su ne masu gado waɗannan aljannan da waɗanda wadda aka sanya masu ita a cikin wuta ma'ana kenan duk ɗan adam da Allah ta'ala ya halitta a duniya yana da wabuɗe guda biyu wabuɗen aljanna da wabuɗen wuta aikin da ka aikata a cikin duniyar shi zai bai ka shi zai baka cewa kasance ɗan aljanna ko kasance da wuta ya Allah ta sanya mu mu aikata aikin da ya sanya mu samu shi aljanna malam ce wa bi amadda Allahu ibadul mu'minin da sallah ne Allah ya rabautar da bayan samunai yin sallah shi zai sa ka rabauta a gobe kiyama sallah ita ce abu na farko da Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu gobe kiyama idan sallar mu ta gyaru to sauran ma ayyukan za su gyaru idan kuma sallar ta ɓace sauran ayyukan Allah sallallahu alaihi ba zai tsaya tambayar su ba za a sakamakon da ka samu muna a sallar sauran ayyukan da baki ɗaya a sanya su a cikin munanan ayyuka ma'ana idan Allah ta'ala ya tambaye ka akan sallarka an ka samu sallarka ta yi kyau an ka samu sallarka ya ta daidai da Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko gwargwado da Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce a yi ta ka aikata ta duk ayyukan da za su zo baya za su zo da kyau ne. idan kuma an ka samu result din naka na sallah ya kula da bai kyau ba to kuma ayyukan da za su zo baya naka to za su kasance ayyuka marasa sa ya Allah ka sa idan ka aure sallah ta kasance mai kyau mana ya ce lalle da ita sallar Allah ya rabautar da mu bayan sa mu a cikin suratul mu'minin aya ta farko Allah mai girma da cewa qad aflahal mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta haqiqa mu'minai sun rabauta shin me yasa suka rabauta wannan tambayar zaka zo cikin zuciyarka sai Allah ce Allah ni na fi salati khashun su ne waɗanda a cikin sallar su kana ganin jin tsoron Allah a cikin ta a cikin sallar tasu akwai alamu na jin tsoron Allah a cikin ta a cikin sallar tasu akwai alamu na khushu'i ga Allah subhanahu wa ta'ala duk ma'ana kenan ba yin sallar ba sai sallar ta kasance akwai jin tsoro akwai khushu'i a cikin sallar idan an yi sallar ba ku juya cikin ta to wancan alkawari da Allah su wata ya yi na rahota ko na tazo aljanna ba ka ɗaya daga ciki ba na yi sallar tana da ta shirka tana sallar tare da ɗan da kanka a wurin Allah su wata kai da kaga kana yin sallar a kan yin sallar na yin sallar za ka tabbatar da cewa lallai a cikin sallar akwai da tsoron Allah amma mutum na sallar fakan fakan fakan ga sallar tashi ga alamun sallar tashi babu zai tsoron Allah a cikin ta ita sallah a lokacin da bai take yin ta a zahirce dole za a ji tsoron Allah sannan kuma a baɗinance a kodin tsoron Allah bayan da ka zuba ta yiwuwa a ce ka zo sallah kana yin tafakan fakan kana waiwai wai ya cikin sallah da rukunin kan tsayuwarka ba a mamancewa lokacin da bai kallo wa kallon ka kafin da ɗauki da rukunai a ka gama rukunin da tsayuwar ka ne su juya ba za ka ce in kana da akwai tsoron Allah cikin wani sannan kuma idan ka yi sallar da tsoron Allah a zahirance domin mutane su gani su ce dan dai ka yi sallah mai kyau kuma da ka da sallar ku tantance ne ma'ana sai an samu abubuwa guda ka yi sallar mai kyau sannan kuma a cikin zuciyarka kuka kyakkyawan niyyar cewa ka yi ta don Allah bala ce wa amara Allah ibadul mu'minina salihin Allah ya umarci bayansa muminai ko bayan Allah na gari bi an yabza ila isti'anati bis salati ya umurce mu rike neman taimakon Allah da sallah idan masifa ta same ka idan jarabawa Allah ta ya jarabce ka idan wani bala'i ya fada maka Allah sala ya umarce mu nan ta aika tashi kai sallah ba wayo Allah ka ba ba ka bar kuka lalace ba kuwa kai mu wani koken abu ne same ka a tashi sa kai kai sallah haka sahabbai suna kasance haka tabiya suna kasance haka tabiyo tabiya suna kasance ala kulli ma ahammahu min amrin dunya wa akhirati ga dukkan abunda sun ka sanya ma gaba na rayuwarsu duniya ko rayuwarsu ta lahira wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah a wurin haƙuri idan ka yi haƙuri wani bala'i ya faɗa maka ya halasta ka addinin musulunci ka ce Allah don haƙurin da na yi ɗazu ko jiya ko rana kaza ya Allah ka fitar da ni a cikin wannan jarabawa da ka sai wannan ya halisa kamar da labari ingantacce ya zo mana na wasu bayan Allah guda waɗanda idan za mu tunawa sun hadari ya ta musu ya taso musu a cikin sahara babu ice ko bishiya na su kuya da suka samu na kogo na dutse suka shiga a lokacin da suka shiga cikin wannan kogon dutsen sai kuma Allah ya kaddarta sai wani katoton dutse ya shige gaban kofar da za su fita cikin ta kuma wannan ita ce kofa ta daya wanda za su yi su fita cikin kofar karfin su ko duba su ba za su iya sa su gurgura wannan dutse ba saboda girman sa an kana sai za a yi sai ɗaya daga cikin suka cewa mana kowa ya ciro wani aiki da ya ɗaya wanda yawa Allah subhanahu ta'ala ko da Allah zai sa abu ne wani ɗaya daga cikinsu sai ka cewa eh kam ni kam ina da mahaifiya sannan kuma ina da mata wata rana na je kasuwa sai lokaci ya ɗauke ni mai tsawo ban dawo daga kasuwa ba wanda mahaifiyata da ɗiyana da matata na san dai ban musu abinci ba kuma na je kasuwa ne kaso sai a hankali a ran amma na samu na sayi wani kirdimu na nuni na samu wani na wata madara na sauri da na sauro madara sai na shigo cikin gida maimakon in tada matata ko babban ɗan ko ɗiyana sai na fuskanci mahaifiyata da na isko da sani isko tana bacci saboda girma mata da nake yi sai na kasa kar in tara ta daga baccinta in takura mata sai na tsaya a gabanta a daidai kan sai na yi zaune biyayya ga wayo ba irin mu ba hulan ka kake nema tana abinci ma ta ka ka tara akan da neman mu abinci ya kawo mata da nura ta ce ta da ta kanta ba nura ta bace amma saboda girma mata ba zai iya tara ta ga mutunta ba saboda kada ta kura mata har ta jira har ya jira ta tashi laka a hannun ya halasta uwaye su tarbiyyantar biyansu akan idan suna bacci kansu tare su inda in dai ba al'amari ba ne mai wanda ya kai ga girman uwaye idan kana sallar nafila mahaifin ko ma fi kira ka ya halasta ka asa sallar ka asa kira su amma idan sallar farilla ne wannan bai halasta ka asa kira kowa ba saboda kana ga wani kai amma idan sallar nafila ce wannan zaka sallame ta ne ka buga mata sallama a ko fatiha karantawa tsakiyar fatiha ka buga mai sallama sannan ne an samu kiran saboda girman su to saboda shi ya da akari da irin wannan girman nasu ya san wannan girman nasu sai tsaya a kan ta har sai da tashi abun ta waya ta da tana tashi sai ta kai ta ah, wani ne ya ce na an dana so ce eh ga nono na kawo ga madara na kawo ta ba mu take ce subhanallah mama ta zan fara ba mata akwai mata ta abun sha abinci ga ki sannan ya bata wannan madara ta sha sannan kai musuwa ya ce ya Allah kan wannan aikin alherin da ni a buɗe wani kofa sai an zara ya sanya wannan kofar ta buɗe kaɗan ta gudu rana ta fara shigowa sai ya fara bayyana amma kai ma ba zai shiga wa ballanta na aiki tunanin dangantaka da gida dole a ka'idar ciki idan ka yi fita ta kofa sauran cikin ba zai fita to amma dai hanyar ba za ta isa ba ballantana har ma ka sanya kai tunanin sanya kanka ballantana kai tunanin ba kenan aikin aliyu ya yi aiki a wurin shi yasa ya halatta ka yi aiki ka yi amfani da wani aiki naka na kyau mai kyau da kai ya Allah dan naira dubu na aika wa ka Allah da ahzu ya Allah ka bani ka wallahi insha Allah Allah ta ne na biyu yace ni kuma na ɗauki yan jinga ma'aikata sun ma aiki a gona sai an ka samu matsala ban fito da abin da sallan musu da kuɗin ba shi kuma wani ya yi gajin dangana sai tafiyarsa da ɗaukar kuɗin sai na sallami kowa tafiya ta shi wannan da ban sallama ba tafiya ta A ashe tafiyar tashi ba mai dawa ce ne zan ɗauki shekaru masu yawa amma ni kuma waɗannan kuɗin nashi na yi amfani da su sai na sai mai dabba na sai mai dabba tunkiya tunkiya ta kai ta yi ɗaya bancin taliya ita tunkiyar har sai da ta kai ta zama garke garke an ka sai ma an ka sai garken shanu bancin har abu ya kai garken rakuma ranar sai mai wannan aikin wannan wanda ya mai aiki sai ya dawo sai yana cigiyar wanda ya ma aiki na shi da cewa kai ne wannan wanda gamar rana aiki rana da ce eh ne da ce to masha Allah zuwa duke shi yana tunanin da ɗauko kudin da suka yi jirga su mu doka su yi jirga ne akan ɗari biyu yana tunanin da ɗauko ɗari biyu ya bashi sai da tashi nuna ga garken rakuma garken shanu garken tumaki garken kadinci ga duke ta yace ta aiki ga abin da muke da garke yace ɗaya eh, da kanta biyu na sai ma dabbar ku ɗauka ne har sun ci zama haka mace ana mana ko tunkiya ɗaya ba yanka ko in suna da ita ko in sallah da ita mutum na ya godiya farin ciki ya lalube shi ya ce Allah don wannan farin cikin da samun bawan naka don alƙawarin da cika mushi ya Allah ka buɗe min kofa sai kofar ta ƙara buɗewa amma duk da ƙara buɗewa wata ba za ta saka adam ya fitar cikin da na uku sai ce ya ni kuma akwai wani aiki aikin shi ne ko dai mata kane ne ko yaya ne ko mata abokin shi ya yi tafiya abincin da ya famo su ya ƙari suna neman abincin da za mu ce da ta ɗiyanta ba mu abinci sai ta je wurin shi shi wannan na uku da ke cikin ko sai ta nemi shi don allah ya ba su abinci su ci don ci ba zai ba kuɗi su ci abinci amma da sharadi an su idan ta gamu a tafiya zai ne ta wuce ya ce la la la la ba dai da ta ba ta je ta buga gabas da kudu da arewa ba ta samu abin da a ci ba ta je ka ƙaja wa zai shi ya ce eh tabbas na faɗa muku zan baki amma wannan shi ne shan ɗan kusa ya cika mashi ɗari ba ya ce ba masha a ba ba na cika wannan shan ya kulle kofa ya kunna windows ina kokarin fara cin rigarsa in ce to ya shi abu daya ya ce ne ki ba kulle sama ba ya ce a ah, ba ga rufin na ga siri ga kwano ɗaya ba mai ganin mu ya ce ita shi anan ai shi anan ba a kare ba a kare shi samu wata ga wadda za ta zama shamaki tsakaninmu da Allah wadda Allah ba zai gani ba ya ce aka ba zai yi ba shi ne za yi tsoron mutane su gane ka shi ne ya halitta ya kamata da shi da ka shi ya ce cikin shi sai bai da rigar dawa bai shi ba ya ɗauko gungun kuɗi wannan da ma ta roƙa sai rubin kamun da aka manta bukata kai ya ɓata guzurin da har sai mutum ta ya dawo a barci a mutum ya ce na Allah ta gafarce shi ya ce Allah dan wani abin da na yi fahimci cikin ɗakin ka ta kulle ko'ina duk inda hankalinka yake hankalin ya kuma kanta amma sai ni tsoron Allah ya fasa ya ce ya Allah dan wannan aikin da yi na alheri ya Allah ka buɗe wani sai Allah kuma kusa da ake da kuma na hadisi ne da ke ba su iya bane ba nan ya halasta mutum ya yi dogaro ko ya nemi taimakon Allah da wani aiki da aka tana gini yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk aikin alheri duk yadda da yake kada kalina shi duk yadda yake ila duk aikin da ka aikata ko Allah an sasi wanda ne da kalina sannan shi kuma aikin zunubi duk iya da yake kada kalina shi saboda rabin zunubi da aka yi ashirin rabi ya zama nawa daya ka karo rabi ya zama ɗaya rabi nan karo ya zama biyu da aka zunubi zai taru kare na shi ko su zama bala'i da wani kiyama kila ya samu ma shamukin da ajiyar shi shine ne ta lai umurce mu wasta'inu bis sabri was sala cewa kurke te neman taimakon Allah agajin Allah da hakuri da sallah mana sai ce wa inna ma bada Allah ta'ala bis sabr qablaha amma fa ku tuna ku gani Allah ya fara kira hakuri kafin kira sallah saboda ita sallah kanta sai kana da hakuri kana da tuya sannan za ka kwatsam kana jin cikin jin daɗin ka da ji Allah Allahu akbar Allah wa kuma ka san tashi da kai ta marasa abuya suka yi ko ce sai mu da daga haɗe kusa sai ayi zuwa kai daga daga tani na sai abu da sai mu da daga a haɗe nan kuma shi kenan ayi zuwa daga ina kuma ta lalace an samu lalace shi ne Allah ta farkawa wasta'inu bis sabri ko neman taimakon Allah da hakuri da mai da sallah Wani ce sai Allah ya fara kawo haƙuri saboda ana san abu da a cikin haƙuri haƙuri na ɗaya cikin abubuwa guda biyu waɗanda ila idan ko mala'ikin da ke rubuta lada da san abin da Allah ke cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi lalle su masu haƙuri muna ba su sakamakon su ne ba tare da mutum ya ba ko za a kwakwato ne Allah zai kwakwato a zuba shi mala'ikin da ke kidan ya ladaka waɗanda ke hannunka da dama su ka su san ko lada na zama a ba da shi da azumi shi ma azumi ba mai ma fita lada ka bai san ko lada na zama a ba da shi da hakuri saboda waɗannan abubuwan guda biyu girman su da nauyin su ga wanda Allah ya kasalat suna sauki ga wanda Allah ya sauka ma wa inna halaka biratun illa al khashiyun ita sallah da hakuri su abu ne masu girma amma sai ba tsoron Allah suna da girma kadiba irin ne da Allah su ta'ala ce wa Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aya ta shidda cikin suratul mudassir yace wa li rabbika fasbir dangane ma da da sai kai hakuri kadiba bi tsakanin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai da Allah su ta'ala ce ma lalle ni kai na ma sai kai hakuri a kai shi yasa ana tana amana ya ce sai Allah ya fara fara da hakuri idan kana da hakuri duk duniya da lahira komai sai ka samu ba washe wata magana mai daɗi yake cewa duk wanda ya hakuri bai ci ribarsa ba ya hakuri ne kaɗan ya ce mai hakuri sai ya dafa dutse har ya sha ruwansa ba a zaharci haka yake nufi wanda ɗauko dutse ka dafa ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi zaune ba asali a idan ka ta hakuri akan talaucin haifiki mutana ke za ka zama cikin aljanna gobe mafi yawa a idon masu kudin da muke tare su da suka baka labarin gugwar mai da sun ka sha wurin neman kudin su wala sai ka sara mu ka cika lalle alhaji wani sun yi hakuri wanda kun kuma zama da shi to duka ne su ka nemi labarin yan siyasa duk yan siyasa na haka su wani rabin su alhaji wani wani tambayya suka fara siyasa kansu kamar cewa ko labarin. hoto da dangane ba da ba 1996 na gwamna ne na yanzu na gwamna babban jiha cikin jihar cikin arewa kano babban babban jiha cikin gwamna kan arewa da alfahari da ta na fili 1999 ba wa shekaru masu yawa ba fara da ka fara kawai shi ne sa haƙon da ke yi wurin neman dukiyarka haƙon da ke yi wurin iyalinka haƙon da ke yi wurin kannanka da yannanka da mutane ke zama da su wurin sana'arka wallahi da shi ma kala ɗaya neman taimako Allah kuma Allah ke wasu na sannan kuma nemi taimakon Allah da sallah ba zo da sai sallah ta nafila ba sallah ma ta farilla ya Allah dan sallah azzar din da ni ya Allah za mu fita kasuwa Allah ka wani sa'a da kasuwa insha Allah Allah ne zai fita Allah ne ka zama kasuwa sai dai akwai abu ɗaya da muke bari akwai wata falala akwai da Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu yake cewa akwai wata addu'a da babu idan mutum ya buɗe sana'ar sa ko ɗin kan ƙwarugonsa kafin da ya ɗauka hamar shi da hijjiba da yankan farce ne ya ɗauka albakashinsa telar ya ɗauka albakashinsa da telar duk sana'a kake in shago ne gare ka idan ka bude shagon ka akwai addu'a da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kaitacciya da idan za a rubuta ta za ta yi layi wa zuwa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكدي إذا كم Allah الله قال أنت ذاك الشام ومكي أكسرت Allah ka samu shawar duk da kaso ma ka samu yin mutane barka mana ana neman taimako da sallah wasu wasta'inu bis sabri wasu salah wannan ce wa inna ma wani abu ta'ala bi sabrin qablaha kadiba ya kai dan uwa mai karatu ko mai karantawa Allah sai ya fara da hakuri kafin me kafin sallah la'anna jami'u umur duniya saboda dukkan al'amuran duniya minas salati tun daga sallah wa gairi da wanda ma ba ita ba la tutimmu illa bi sabri ba za ka iya so sai ka yi hakuri zakka da ka ce kana da kai kai gobar maya ka sami ta amma a cikin kashi sai ka cikin a dangin akuyoyi tumaki ko idan kana shi za ka ba nawa gura daya ai shekara nawa ai shekara daya an gane ko idan kana da kaza za ka fara kaza idan kana da kudi za ka yara kai ka fara kaza duke ta ka ce ai mafi yawa saboda rashin hankuri suna ba da zakat masu ba da akwai ba sallar ɗaya ba har da aji da kudin kana gani ba ɗata gida kuma duk ɗata gida ka biya ta ka biya ta a baka zuwa alhuji cikin miliyan ishirin yanzu sauran sha takwas na ka samu kuɗi sun kuma ya zuwa gidan haka bugu ma ana buƙatar kaza ko abin kuma ya ce ma ana na so ba ina so a ɗari cikin naira ɗari domin ce naira ɗari ta a ɗari tara sai ya kasa kuɗi ka bara ta ka gani a kuɗi dai ake buƙatar a cikin komai naka tun daga sallah da wanda ba sallah ba wanda wannan rashin haƙurin ne ya kai na da abin da kai na ai na ya roƙi Allah ya ce ma Allah Musa ya roƙon mai Allah lokacin Allah bukatar dukiya cikin addinin musulunci Allah Musa babu dukiya sai kawuna ya ce ma Allah Musa ka roƙi Allah mana ya ba ni dukiya sai mu addinin Allah musulunci saboda lokacin da cikin mutane Musa inda kawuna kana min kawai Musa kuma ba alai kawuna ta cikin mutane da Musa amma sai girman kai ya wuce ya Wani Musa ya roki Allah ya hanka ba kawun dukiya yanzu mai rage a cikin alfali na taimakawa addinin musulunci tun kafin a fara aiki addinin musulunci ko abin da abin fara faruwa shi ne an ɗauko ana fitar da nan musa na cewa ka taka ce ko ta Allah ko ka taka ko da Allah sai an gama kaf ce Musa ni ban gane ba duk ya ni duk da ka ba ta gida ni ban gane yaran na ba ce eh wanda mai yawan naka ce wanda kaɗan ne ta Allah ce wacce ah, ina ma mututu ala ilmi fasaha ta ce ya eh, sarrafa dukiya ta ce sani ta dukiya ga ba wani Allah a wani wani dukiya to da Allah kun ta dukiya waya dukiya duk mai kudin duniya za a kire kudin shi ko da sai Allah kire ya ko to shi ba za a kire Allah ya ji ba idan aka yi kire dukiyar tashi a cikin Qur'ani lafofin dukiyar za su iya cika wata sura sai Allah kawai ba da misali ya ce wa inna mafatiha wulata lugu bil usbati bil quwwati qala qawlu qawlu la ita dukiyarsa mu kullum mu dai ki da aka bude sto sto nashi sto mu diba da aka yi sto na da to ka diba irin wannan sto ɗin mu kullum ki ɗin da katta mai ka dokar ta la talugu bil usbati majiya ƙarhi na aka ci al usba da mutu 40 zuwa sama kina al'usba. to majiya karfi arba'in zuwa sama suke ɗaukar mukullai ka ba ato ɗaya mukulli na zai ɗauka wannan fara ɗaya mukulli na fara ɗaya na wanda ka ya ɗauka ina ga ka kasala ana ka ɗauki guda ruko da za iya za ka iya ɗaukar guda ruko sama ba da haka mun yana ta gaskiya sama da haka ba wasu guda ba dubu to a ji hutun arba'in to ɗauki mukullai dubu arba'in su arba'in rukunan duke da aka yi iya bada misali lantalu bil usbati kullu quwwati ko mutum din al usba mutum da zuwa sama quwwati masu karfi majiya karfi ya ka diba ai al'umma ana yi ana rage mutum girma ne ko mutane da Musa sun fi mu sun fi da annabi Isa girma da annabi Isa sun fi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai sun fi namu girma eh lokacin da aka samu sahabi wanda zaka an ce ya bugu ɗaya da takobi da ma'ai dokin da dokin sun mutu na yadda aka samu yau ne karfe ko za a samu amma sun fara fara to ina ba karfe da to kadi ba mutane karfe lokacin da musa ai maka masu karfi ne karfin na gaske da gaske kadi ba yau su mutum arba'in zuwa sama majiya da lokacin sai ta na takama sai musa da ne kada inna ma la Allah masu kwaɗayi daga cikin talakawa musulmai kai ina ma a ce Allah ya ba mu dukiya irin ta karuna yanzu kana zaunan ka ka ci na safe ka ci na rana ka ci na dare wani kawai wace mota ce ka san ta ya sami ta ba kila kowa ta yau ba da aka bashi motar ko kana ta Allah sa da ne wani sai da wuce da mota kai ba gode mana aka kasa ko ka ina ma a ce Allah ka ba mu dukiya irin ta karuna da suka cewa musulman su kuma masu karfin imani suka ce kai can ai sakamakon Allah shi ne fi girma sai suka sha mamaki safiya na yi sai suka da labarin ashe Allah ya da aure dukiyarsa gaba ɗaya ya nuna da suka ce kasa shi aure saboda kilatar dukiya ta ba wanda ma ya gano saboda kilatar dukiya ta ba wanda ya ba da ya gano haka Allah ya nuna da shi a cikin kasa lokacin da sai a ce mai rantar da kunnuwa da za ka duku haruna ne duke suka tafiya ƙasa haka ne ma ba haka nan bane amma dai Allah ya rike shi a cikin kasa ko ba zai iya kasa musu ranar kiyama kuma a da shi a musa musu abubuwan gudu sa Allah shi kare kenan dai ana bukata a komai sai ka sa hakuri cikin sa liman sai a hakuri da ba ba musa musa sai a hakuri da liman su sai suna hakuri da ladan su da sauran kowa da kowa mata sai ta hakuri da mijinta mijinta sai a hakuri da sa iya su suna hakuri mahaifinsa wata rana dole su sun san shi ma ya san abin da shi ya san shi ma bai kyauta ba a kan shari'a musulunci su iyan mu ba sai ma ya magana ba mu kyauta rashin kyauta mu san mata fi yawa amma da karfi sai an yi haƙuri da mu Allah ta ke cewa wata an na ba a gugu ne ba a zai fitinatan mun sai tsakanin ku mahaifi da ɗayansa mahaifiya da ɗiyanta shugaba da talakawa talakawa da shugabansa fitinatan jarabawa a tasbiru shi za a gishin cikin kuwa za su yi haƙuri idan talakawa suka kasa akwai suka tsine shugabannin su sai shugabannin su tsine su lalace su ƙara turba cikin bala'i idan shugaban suka kasa ko ne talakawa su akan zagin suka musu sai su kama kowa su ɗaure kuma zulmin nasu ne ka hauhawa zuwa gobe kiyama dole komai ana buƙatar naka ka sanya hakuri a cikin shi al'amuranka na duniya da al'amuranka na lahira Allah ka sa mu sanya hakuri a cikin al'amuran wala ce wala kadan ba tsala salafu salihin ma salih min su min sahabati wa tabi'ina wa min ba'di yace lalle magabata na gari tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda da biyo ba su da kyautawa a taɓa bi al'amali da hadin aiki kalima lallai mun ga misali ƙararren zahiri a ayyukansu al'amuransu na duniya akan wannan aiki wace aya ita ce wasta ainu bis sabr sala suna neman taimakon Allah da hakuri sallah fa na na ya kanu yafra yafza'una ila salati idza nazal bihi al a al idham idan bala'i ya same su idan wata jaraba ta sami ta duniya ko wani bala'i ya hau su ta dukiyar su a ga dukiyar su suna gaggawa ne su mun su yi sallah kana jin ka samu na kasu da dukiyarka kai ci da garin a suka tashi kai sallah wala ta kada ne ba shi dukiyarka bakwai yau ya an bin abbas an ka an samu wani hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma Allah musu rahama da shi da baban nasa nu'iya ilahi ibn lahu an faɗa mana cewa za a yi jana'izar wani ɗansa yana jawa samu labarin da ɗansa ya rasu za a ma yi jana'iza kana zuwa kana zuwa gida da murnar ka kana ba sai ka so zanayi da ɗanka lokacin ba waya ko ba sabo tafiya ci gobe isa nisa mutum ne ya tafiya wurin cirani yana dawa sai a ce mai eh, ɗan da wani da wani ya rasu mata kamar ta mata sai dai abu da zai yi ko shi ke lokacin ba waya yana tura gida sai labari ya isko shi cewa ya eh, sami yana tura sai su lalle na sai su za a bayar da rada to ba san lokacin dawa ce wa huwa fi safari alhali yana kan tafiya yana da wani kan tafiya fa qala sayti ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama shine suka muzuri shi ka tabbatar muka cewa wallahi tallahi sahabbai mutanen kwarai ya Allah ya tabbatar ya sufuta cewa mutanen kwarai wannan yake da biyan su Allah din idza asabatu musibatu su ne wanda idan musiba ta same su kwaru suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna cewa ga Allah muke kuma sannan gare shi za mu kuma yanzu ku diba Abdullahi bin Abbas ya sufata da wani sufa kenan shi na ne kenan shi mu. ne kenan duk wanda zai zagawa baya zage shi zage shi zai tabbata kan Abdullahi bin Abbas ba zai tabbata ba ya ce saboda me ya sufata da ayat da Allah ke cewa wannan sufa mu ne, idan musiba ta sami suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku diba ana samu dan ɗansa ya rasu bai kai da wani yau kai na na ba na ba lalace sai ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ba shi bane mahallin shayi ku zai ku diba wannan ayi da makaranta wasu ayyukan da sauran sala ku diba ku ku diba suna aiki da ita sun mana zala sai sabo akan abun sa to yana saboda doke ya fahimci da ta ga kofa gida ne zana a akai za ku wata labarin da ɗan sanjera su sai so kuka abun hawansa fasalla raka'a ta sai ya sallar raka'a Tun ba sai abdullahi bin abu sai ce fa’alla ma amaran ma amarana Allah bi mun aikata da Allah ya umarce mu da shi wata la hadin aya sai ka tona aya Wasu wasta'inu bis su mura sola, ku nemi taimakon Allah ku nemi agina Allah a ga sallah da hakuri yau shi da me ne taimakon Allah da sallah musiba ta same shi dan ɗan kaya da su ba sani ba ba ba ka labarin so shi ba ka labarin rashin lafiyar shi ba ka da labarin so shi sai da ka shigo gari ka zo kofar gidan ka ga ana jana'iza ta yi sannan ka samu labari ko sai ka kwata ya sallah ta raka abu da ce mun aikata abin da Allah umurce mu da shi na cewa wasta'inu bisabari wassala ku nemi taimakon Allah ko nemi agajin Allah da hakuri da me na sallah ba abu ne sallah ba kadai kuma da ba labarin can baya duk wani aikin alheri kana iya almisali shi Allah ya maka shi kai sadaka ka ce Allah ya sadaka da ni a ya Allah ka mun kaza Allah ya samu ce. wa ummu kulthum bint uquba an kan ummu ummu kulthum da uquba qalat ta ce وشي ala abdurrahman bin auf عوف anhu الله عنه الصحابي الجليل غشية yace su ma ya faru da Abdurrahman bin Auf wani suma mai girma wanda sai da ya dogon suma kusa akwai dogon su wanda sai an kai wani cikin kabari wani sai an gicce shi wani sai an sa kamar da kafani a ga ya dawo to irin wannan su sai da kan Abdurrahman bin Auf hatta wannan hatta wannan annahu qad fa'adat ruhuhu wallahi sai da muke zaton cewa ruhu shi ya fita daga cikin shi fa kharajat imra'atu sai mata ta fito wa kana min sahabiyatil muhajirat ta kasance ɗaya tana daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita matar karshe kuma tana daga cikin wanda hijira ga maka zuwa Madina ilar masjidi ta je zuwa masallaci ta ta'inu bima umirt bihi min as-salati min as was-salah